ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون da mun ga damar tafiyar da ganinsu da mun tafiyar da shi ba za su ga komai ba sai ka ga suna rigegeniya zuwa ga siraɗi domin su wuce zuwa aljanna amma ba zai yiwu su tsallake ba tun da ba sa gani